This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraronmu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar ɗaya ga watan Maris na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labarai. Yau Asabar ne kashi na farko na tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas zai kawo ƙarshe. Moscow ta ce ta sake kwace wasu ƙauyuka biyu a gabashin Ukraine kamar yadda jami'an Kiev suka ce. Harin na Rasha ya yi sanadin mutuwar mutum guda tare da raunata wasu goma sha tara. Haka kuma za a ji cewa jiya Juma'a ƙasar Thailand ta ce ta amince da Myanmar da China. kan mai da dubunnan ma'aikatan cibiyoyin zamba da suka makale a sansanonin da ke kan iyakar thailand da myanmar kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar bayan da kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin dawo da 'yan majalisun dokokin jihar Rivers 27 da aka kora tare da kuma rusa zaben kananan hukumomi da kasafin kudin jihar. Wasu 'yan jihar na cewa ba shari'a ne wadda ta mana daɗi ba to amma tun da kotu ce wadda ita ce kotun kolin ƙasa dole mun karɓe shi amma ina mai tabbatar maka ana zaman ɗarɗar sannan kuma za ku ji cewar a yayin da ake ci gaba da dambarwar rikicin shugabanci a majalisar dokokin jihar lagos wata babbar kotun jihar ta amince da bukatar wasu 'yan majalisar na neman a saka su a karar da tsohon kakakin majalisar ya shigar muna tafi da karin bayani baya ga haka kuma za ku ji cewar masana harkokin tsaro da al'ummar Nijar sun soki matakin sakin shugaban 'yan tawaye Mahmud Salah da ƙasar Libya ta yi. Kamar kowace ranar Asabar, yau ba muna tafa da shirin a dawo lafiya tare da Baba Yakubu Makeri. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Asabar ne kashi na farko na tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas zai kawo ƙarshe. kuma tattauna da ake yi kan mataki na gaba na tabbatar da tsagaita wuta na dindindin ya zuwa yanzu ba a cimma ruwa ba tsagaita wutar ta fara aiki ne a ranar 19 ga watan janairu bayan shafa sama da watanni 15 ana yakin da harin hamas na ranar 7 ga watan oktoba 2023 da 'yan tahaddar hamas suka kai wa isra'ila wanda shine mafi muni a tarihin kasar ya haifar a cikin makonni da dama kungiyar hamas ta saki wasu mutane 25 da aka yi garkuwa da su tare da mayar da gagawakin wasu takwas ga isra'ila a madadin ɗaruruwan fursunonin Falasina da ake tsare da su a gidajen yarin isra'ila gobe lahadi idan allah ya kai mu ne za a fara mataki na biyu na tsagaita wuta wanda ƙasashen amurka da qatar da masar suka yi bayan shafa tsawon watanni ana tattauna mai tsanani kuma za a tabbatar da sako ɗimbin mutanen da aka garkuwa da su a gaza Moscow ta ce ta sake kwace wasu ƙauyuka biyu a gabashin Ukraine kamar yadda Kiev suka ce harin na Rasha ya sanadin mutuwar mutum guda tare da ta wasu goma sha tara. Ma'aikatan tsaron Rasha ce dakaranta sun kame Sudni da Burlax a kudancin yankin Donetsk na gabashin kasar. Suna a kusa da garin Velka na Vasilka wanda sojin Rasha suka kwace a ƙarshen watan Janairu. rundunar sojin saman ukraine ta ce rasha ta harba jirage marasa matuka guda 154 a cikin dare inda aka harbo 103 daga cikinsu yayin da 51 suka ɓace daga na'urar da ke sa ido ba tare da yin barna ba ƙasar rasha na cikin wani gagarumin gangamin yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ya sa ake samun ƙaruwar sauke manyan jami'an soja daga mukamansu. yakin cin hanci da rashawa ya yi fa'ida sosai ta yadda lokacin da china za ta karɓi bakuncin tarukan biyu a mako mai zuwa babban taron siyasa na birnin beijing fiye da jami'an soja goma ba za su iya halarta ba a ƙarshen watan fabrairu 'yan kwanaki kaɗan kafin fara zama na biyu a ranar 4 ga watan maris hukumomi a ƙasar china sun sanar da cewa tan rusong tsohon shugaban hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama na ƙasar china ko abic shine na baya-bayan nan da shirin yaƙi da cin hanci da rashawa na gwamnati ke hari abik babban dan kwangilar tsaro ne kuma mai kera jirgin sama wanda ke cikin jerin fotun global 500 ƙungiyar da ke sa ido kan cin hanci da rashawa da hukumar kula da dalabtarwa ta tsakiya ccdi ta ce tan ya karɓi cin hanci mai yawa babu wani martani na jama'a daga tan ko abik labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan sarfilu hashim gumel zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu bayan da kotun kolin najeriya ta yanke hukuncin cewar 'yan majalisun dokokin jihar rivers 27 da aka kora ta dawo da su haka kuma ta rusa zaben kananan hukumomin jihar da gwamnan ya gudanar sannan kuma ta rusa kasafin kudin jihar na shekarar 2024 wakilin murya amurka na yankin niger delta lamida abubakar na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Kotun kolin Najeriya ta yanke wani hukunci da ya nuna cewa dukkanin wasu bukatu da aikace-aikace da gwamnan jihar Rivers Musa Simini Laifu Bara ya su ya yi su ne a cikin haramci. na ɗaya dai kotun kolin ta yanke hukuncin cewar 'yan majalisun nan 27 da aka tababar cewa kwararru ne hukuncin na kotu ya dawo da su a matsayin 'yan majalisun jihar ribas masu cikakken iko sannan kuma zaben kananan hukumomin jihar ta ribas da gwamna fubura ya gabatar a watan oktoban shekara ta 2024 shi ma hukuncin na kotun koli ya rusa shi kuma kasafin kuɗin jihar ta Rivers da gwamnan jihar Rivers ya riga ya kashe a shekara ta 2024 shi ma haramtacce ne kan haka ne ya sa na tuntuɓi wasu da ke goyon baya ga gwamna fubara da kuma waɗanda ke adawa da shi wato masu goyon baya ga tsohon gwamnan jihar taribas Barisa yansan muke sunana alhaji yakubu aliyu shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar pdp ne a ba shari'a ne wadda ta mana daɗi ba to amma tun da kotu ce wadda ita ce kotun kolin ƙasa dole mun karɓe shi amma ina mai tabbatar maka ana zaman ɗarɗar labarai ma daga wasu gurare ya zo mana cewa an ɗan fara harbe-harbe a wasu gurare da ake kira wato mile 4 wadda amma dai lalle ana zaman ɗarɗar. honorable samuel oga ɗaya ne daga cikin 'yan majalisu 27 da kotun koli ta dawo da su a bakin aiki ya ce on the dissolution local government council the election was conducted in cross violation of the provisions. Yana cewa ne muna cike da farin ciki kan sake dawowa da mu bakin aiki dama mun san cewa gaskiya za ta yi aikinta kotun kolin Najeriya ta yi daidai musamman wannan hukunci da ta yi na rusa zaben kananan hukumomin jihar Taribas. san ba a bi ka'ida ba kuma gaskiya ta yi halinta kowa ya gani da idonsa yau dai kotun koli ta yi hukunci kuma mun koma bakin aiki sa'annan kuma sai an sake maidan muna da kasafin kuɗi domin mu gabatar da shi a matsayin doka shi ma wani alhaji musa sa'idu da ke bibiyar harkokin jihar taribas ya ce mu mun ga cewa wannan abun da ya rufe hakuri ne aka yi ya kai wannan matsayi dukan su kane ne kaga da an yi hakuri shi gwamna ya hakuri da waɗannan mutane da ba kai haka ba ai muna goyon bayan gwamna akan wannan shari'ar yawa zo kaddara ta riga fata masu sharhi akan al'amuran yau da kullun tuni suka fara tsokaci kuma sun ce dama sun san za a rina dangane da wannan dambarwar siyasa da ta faru ta kare a jihar Ribas, farfesa yahaya tanko baba shine shugaban sashen tsangayar siyasa a jami'ar usman danfodiyo da ke sokoto ya ce abin da aka fi sani na tasirin jiha da gwamna wajen abin da ya shafi tafiyar da ƙananan hukumomi da kuma majalisar dokoki to wannan eh, karo abin ya ɗan da ba da ta. Matakin da za mu gani na gaba shine rikici wanda ba san inda zai tsaya ba idan ya fara. kuma wannan abu zai dagula al'amuran siyasa a jihar Rivers zai dagula al'amuran siyasa a wannan yanki na Niger Delta. Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, nigeria. To dalla a gaida Lamido Abubakar. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. Sakatare janar na Majalisar dinkin Duniya a Tony Guterres ya faɗi jiya Juma'a cewa Washington ta sanar da hukumar Majalisar dinkin Duniya da dama da ƙungiyoyin agaji a wannan makon na rage kudaden agaji da ya ce zai zama tashin hankali ga waɗanda ke fama da rauni a duniya. kuma ya buƙaci gwamnatin trump da ta sake duba su guterres ya shaida manema labarai a majalisar ɗinkin duniya cewa yin waɗannan matakai zai iya yin illa ga zama cikin ƙoshin lafiya da rashin tsaro da wadata rage rawar da amurka ke takawa da tasirin jin ƙai zai ci karo da muradan amurka a duniya ya buƙaci amurka da sauran ƙasashen da a baya bayan nan suka sanar da rage tallafin jin ƙai da raya ƙasa da sauya shawararsu da suka yanke bayan nazari na tsanaki kan shirye-shiryen guterres ya kara da cewa a halin da ake ciki kowace hukumar majalisar ɗinkin duniya a shirye take ta samar da muhimman bayanai da hujjojin ayyukanta kuma muna fatan yin aiki tare da amurka a wannan batun a cewar guterres daga ƙarshe jiya juma'a ƙasar thailand ta ce ta amince da myanmar da china kan mayar da dubunnan ma'aikatan cibiyoyin zamba da suka makale a sansanonin da ke kan iyakar thailand da myanmar a wani mataki na murƙushe laifukan ƙasa da ƙasa mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen thailand nicodej blankura ya shaida manema labarai cewa wasu 'yan ƙasar china dubu biyar ne za su koma gida akan kuɗi dubu ɗaya a mako daga mako mai zuwa sanarwar ta zo ne bayan wata ganawa a bangkok tsakanin ministan harkokin wajen thailand mar singamposa da mataimakin ministan tsaron jama'a na ƙasar china lu shonyi da mataimakin ministan harkokin cikin gidan myanmar an sokyo ayyukan zambata yanar gizo waɗanda suka bunƙasa a yankunan kan iyakan myanmar shekaru da yawa suna janyo tashin hankalin ma'aikatan ƙasashen waje da alkawarin ayyuka masu yawa amma suna yin garkuwa da su kuma su tilasta musu yin zamba ta yanar gizo a ƙarƙashin matsin lamba daga babbar abokiyar ƙawancen beijing myanmar ta murƙushe wasu wuraren inda ta kubatar da wasu ma'aikata dubu bakwai daga ƙasashe sama da goma sha biyu labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dai muna kan dambarwar siyasa inda a yayin da ake ci gaba da rikicin shugabanci a majalisar dokokin jihar Legas. Wata babbar kotun jihar ta amince da bukatar wasu 'yan majalisa 36 na neman a saka su a karar da tsohon kakakin majalisar Mudassir Ubasa ya shigar inda yake kalubalantar tsige shi da suka yi. Wakilinmu na Legas Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. mai shari'a justice yetunde pinheiro ta ba da umarnin ne bayan da ta saurari bukatar yin haka daga lauyoyin waɗanda ake kara wato lauya olu da ramola da kuma dada a woshika shi dai mudassir obasa ya shigar da kara a gaban babban kotun ta jihar Legas ne inda yake kalubalantar cire shi ko tsige shi da 'yan majalisar dokokin jihar talatin da shida daga cikin arba'in suka yi a ranar sha uku ga watan janairun bana karar da kuma lauyansa chief a folabi fashona ya gabatar a gaban kotu to sai dai kuma a lokacin da ake sauraron wannan kara a gaban babban kotun jihar lagos kwatsa sai tsohon kakakin majalisar dokokin madasir obasa ya kara gabatar da kansa a majalisar dokokin jihar ta lagos kamar yadda ya yi a jiya alhamis abinda kuma 'yan majalisar suka bayyana matakin da cewa ya saba doka ga dai abinda madasir obasa ke cewa a lokacin da yake magana da 'yan jaridu a I have told you repeatedly, I've never been removed. There's nothing like impeachment. So I don't know what you are saying. I've said this openly That's everybody, you know, uh, remove impeachment or whatever or removing It's not democratic and uh, constitutional. But in doing that, to achieve that, you must follow the due process. Nobody is against. I'm not against being removed. Ya kamar da kuka sani tsigenin da aka yi baya bisa doka kuma tamkar dai ba a gudanar da wancan tsigewa ba ne a hukumance. Ni ba na ce kar a tsige ni ba ne amma ina so a bi dokoki ko tsarin mulki kamar da ya shimfiɗa. To sai dai kuma wasu 'yan majalisa talatin da shida da suka amince da tsige Obasan tun farko sun bayyana cewa har yanzu Mojisola Merinda ita ce sabuwar sabuwar kakakin majalisar da suka amince da ita kamar da shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokokin jihar ta lagos Stephen Ogundife ya bayyana wa manema labarai a harabar majalisar dokokin jihar ta lagos. ko kaɗan abin da ke faruwa a zauren majalisar nan bai kamata ba kuma har yanzu muna nan a kan bakanmu na amincewa da mojishola mirinda a matsayin kakakin majalisar dokokin jihar ta legas. to sai dai a lokacin da ake ci gaba da wannan dambarwa kanin yan majalisar dokokin jihar ta legas ita kanta kakakin majalisar ta yanzu merinda ta yi kukan cewa rundun yan sandan jihar legas sun janye mata kariya da ya kamata a bata a matsayinta na yan majalisa kuma shugaban majalisar dokokin jihar ta Legas sai dai a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Legas Moshood Jimu ya bayyana cewa an janye jami'an tsaron nata ne domin wani aiki da ake yi na tantance 'yan sandan da ke bada kariya ga mashuhuran mutane a jihar ta Legas amma tuni aka maida mata 'yan sandan nata kariya. As I speak with you, the audit of the police personnel attached to Honorable Mojishola Mirinda has been completed and the form armed police personnel attached to her from from um, the Lagos State Police Command have been returned back to her for her protection. Bisa ga dukkan alamu dai wannan rikici na 'ya'yan jam'iyyar ta APC a majalisar dokokin jihar ta Lagos zai ci gaba da daukan hankali bisa la'akari da ganin yadda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fito daga jihar ta Lagos. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos. A gaida Babangida Jibrin. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa, wasu 'yan Nijar ɗin na zargin Faransa da taka rawa wajen sakin shugaban 'yan tawayen ƙungiyar Patriotic Liberation Front Mahmud Salah. Hukumar ƙasar Libya sun saki madugun 'yan tawayen bayan da suka kama shi mako guda. To sai dai tuni masana tsaro da al'ummar Nijar sun soki matakin. Wakilin murya Amurka Hamid Mahmud na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A ranar Alhamis ne dai hukumomin kasar Libya karkashin jagorancin Khalifa Haftar da ke iko da gabashin Libya suka saki shugaban kungiyar 'yan tawayen ta FPL Mahmud Sala wanda hukumomin kasar ta Libya suka kama madugun 'yan tawayen na Nijar a ranar Lahadi 23 ga wannan watan na Fabrairu. Lamarin da ya sa 'yan Nijar da dama nuna farin cikin su tare da neman hukumomin na Libya da su tisa ƙeyarsa zuwa kasar Nijar domin gurfanar da shi a gaban kuliya. To sai dai kasa da mako guda bayan kamun nasa gwamnatin ta Khalifa Haftar ta saki shugaban 'yan tawayen abin da ke zama mi a rako koma baya tuni dai masana harkokin tsaro ke fasar wannan matakin na kasar libya da fasarori daban-daban malam yakubu isa yana mai cewa muna da mamaki mana tunda an ce an kama wanga dan ta'adda shi dan ta'adda an kama shi kuma safiya ta waye a ce an sike shi ai sami mamaki mana akwai shakadan wanda ya kamata ya mu kasar Niger bayani abin da ya kamata ita Niger kamata ta kiri jakadan libya wanda ya na su kara samun bayani dalilin me yasa aka sike shi wani hujja da ko da aka sike shi me yasa aka sike shi kuma libya ya kamata ya adalci niyyar ta musu abin da ba ya kamata su mance da ita ba saboda akwai dan kaddafi da ya zo na musu mutuna musu saboda ai da aka kawo shi nan cikin da suka neme shi ba shi ciwo kai saboda me saboda dan kasar su ne shi kuma wanga shi ma namu ne ya kamata su ba mu shi wannan babbar barazana ce ga tsaro da yawa daga cikin yan nijar kin na zargin kasar Faransa da taka rawa wajen sakin shugaban yan tawayen na FPL Mala Abdullahi Muhammad na daga cikin masu wannan zargin da hannu hannun ma france cikin sakin wanga matana saboda france ba mutane bane wanda suke samu mu mun gani ba mutane bane wanda yake suna sa san kasar niger mutane ne wanda yake daman tun can fil sun halaka niger mun ji daɗi da farin da aka kama shi amma sai muka ji aka ce an sake shi saboda wannan matana ta'addancin da yi cikin kasar niger ba karami bane kuma wannan mutumin ba karami wanda yake za a kama bane a ce an sake shi kamar yadda muke da alaka ma da kasar libya ma yau a ce ta kama mutum wanda yake ya azabi al'umma ko kuma ya azabi bi kasa gaba ɗayanta a ciwo bisa kan aikin da ya yi a ciwo an kama shi kuma a ce an sike shi saboda yiwu mu mun tabbatar da cewa kasar Nijar in dai hal akwai wanda yake na Libya ne ya yi wani mugun abu Libya tana bukatar shi kasar Nijar dai mu mun san da mu muna iya mika ma Libya to kuma yanzu yau Libya ya nisa ta mana haka yanzu haka dai al'umma a Nijar na aza ayar tambaya game da makomar alakar da ke tsakanin Nijar da Libya biyo bayan sakin shugaban 'yan tawaya FPL Muhammad Salah Abbas Musa cewa yayi zaman da muke tsakanin mu da libi nijar wallahi da mun so su ba gwamnatin nijar shi yadda muke zaman mutunci da libi muna zuwa can su ma suna wana da mun so wanga mutum in su ba su iya rike su ba gwamnatin nijar shi amma ba komi har yanzu dai gwamnatin Nijar bata ce komai kan wannan batun ba sai dai 'yan Nijar sun zuba ido su ga matakin gwamnatin Nijar na ci gaba da alaka da kasar Libya ko kuma aka san haka. Hamid Mahmud murya Amurka daga agadas jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga baba Yakubu makeri da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin zai ci gaba da tattaunawa ne da injiniya usman bala kofar kudu wani kwararre a fannin sufurin jiragen sama a najeriya game da yawan hatsarin jiragen sama da ake samu a amurka ko a ranar laraba 19 ga watan fabrairu wasu kananan jiragen sama sun yi karo inda mutane biyu suka mutu a jihar arizona a cewar hukumomi wani karamin jirgin sama cessna 172s da karamin jirgin lanka 360mk sun yi karo ne da misalin karfe 8:28 na safe a kusa da filin saukan jirage na kasa na marana regional airport a birnin texas na jihar arizona haka zalika a makwabciya kasar canada an samu wani hatsarin jirgin sama da ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha takwas a filin saukan jiragen saman kasa da kasa na birnin toronto jirgin na delta airlines yana dauke da fasinjoji 80 ne da suka taso daga minneapolis na na amurka inda jirgin ya fado a juye muna tattaunawa da injiniya usman bala kofar kudu ko shin akwai wani darasi da kasashe irin namu za su iya ɗauka a irin waɗannan hatsarin jiragen sama da ke faruwa a manyan kasashe a makon da ya gabata mun kai inda bakon namu yake ba da shawara ga masu tafiye-tafiye da jirgin sama da suke jin tsoron labarin da ke faruwa inda yake cewa eh to su sani ai eh, ran mutum a hannun allah yake ba hannun jirgi yake ko hannun pilot ba ko hannun wani ba ran a hannun Allah yake kuma Allah ya yi bayani a cikin alkur'ani ya ce in muka tashi za mu ɗauki ranka za mu ɗauka wadofi burujin mu shayyida aka hmm. wata aya take cewa koda kana tsoron bene irin kwalkoli hmm. so saboda haka ko a sama ko a ƙasa ko a ruwa ko kana tafiya ko a kan gadanka lokacin ka yi dole sai ka tafi saboda haka mutane su yi tawakkali su bawala Allah su yi addu'a lokacin da za su hau wani abun hawa akwai addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana so in ka kiyaye insha Allah za ka hau lafiya ka sauka lafiya amma kar ka taɓa tsammanin cewar a'a wai kai ga kwararre to ranar in ka hau dole ka sauka lafiya a'a wannan na Allah ne shi kuma mutum ya yi nasa amma me zai faru kuma babu wanda ya isa ya sani sai Allah so abin da zan nusantar da mutane kenan to akwai wani darasi da ya kamata kasashe irin namu su dauka daga irin abubuwan nan da ya faru musamman ma masu harkan sufurin jiragen sama ita da babban darasi shine ka gani ya nuna mana cewar akwai kalubale da yawa a kanmu da cewar to yanzu mutane suna ganin abu ya faru ga amerika sun fara tsoro to in afirka ya faru mutane sai su kaure cewa komai saboda haka iya iyawa dama dai ana yin kokari so a ƙara kokari kuma a ƙara advancing ana daɗa tabbatarwa da cewar komai yana tabbata bisa ƙa'ida a abin muke kira standard practices hmm. so insha Allah idan wani abubuwan ana kiyaye su mutane za su daɗa samu abin da ake kira confidence a kanmu kuma muna abin nan amma yanzu kamar a najeriya in ana maganar pilot muna da kwararren mutuka jirgin sama da yawan gaske wanda sun yi fice a duniya ma ba wai a najeriya ba wanda suka samu training suna da kwarewa suna da ah, cikakken record da suka yi abin nan to in wannan ne ba mu da matsala kuma a bangaren a equipments da muke da su a airport ko a jiragen mu ko a waye shi dama akwai standard gaskiya aviation tana da ka'ida shi sa matukar aka kula baka bi ka'ida ba to za a sa ka ajiye jirginka za a hana ka kai tashi har sai ka bi ka'ida ka bi doka hmm. ba a abin ake kira compromising standard ba a wannan da eh, rayuwar ba a sako da harkar kwarewa eh, hmm. dole sai an tabbatar cewar kuma akwai hukumomi wanda suna bincika irin wannan irin su eh, Nigerian Civil Aviation Authority NCAA to kaga duk a tsaye suke akan cewar kowane kamfani yana kokari kowanne ya yi mitin standard ya hmm. tabbatar abin da ya kamata ya yi Mm. ya yi yayi to abin da muke ciki kenan to ah. a wadanci pilot mu na sun yi flying a wajen sun mm-hmm. dawo Najeriya kuma suna yi to shine. to wai abin da nike so sani shin ah, mahukunta sukan tuntubi ah, irin ku da yake masana a harkan sufurin jiragen sama don eh, kyautata wannan sashi a najeriya eh gaskiya suna tuntuɓa tunda ai akwai mutanen da wai bahaushe ya ce baffa da baffansa hmm. akwai baffanninmu da ana tambayar suna tabbata ana neman shawarwarinsu saboda kwarewarsu da gogewarsu da taɗewarsu a cikin harkar wasu sun yi ritaya in abin ya taso za a kirawo su za a tambaye su wani ma ko bai taso ba suna ba da shawara suna cewa ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi yanzu baka karamin takadiri idan aka ce yau an kusa fara shirye-shiryen aikin haji shine wato route mafi yawan daukan fasinja lokacin yayi a ka ga ana samun kwararru suna cikin tim wayanda su sun ma daina aiki hmm. sun yi ritaya amma za ka ga suna tim din za ka ga suna ba da shawara suna ba wa hukuma alhazai shawara suna bincikar kamfanin jirage suna gaya kuma alhazai su kuma kamfanin jiragen da aka zaɓa ɗin za su yi aikin ɗaukar alhazan su ma suna ba su shawarar cewa to ba mun gano kaza kazan ku zai iya zama kaza kafin lokaci kaza so wani mataki za ku ɗauka kafin lokaci kaza so kuma su abin nan so tare ake yin aikin da su har a gama wannan na sani tintini kuma kwararru ne kuma haka su kansu ma'aikatan a jiragen suna bincikar kamfanin da za a bawa tun daga aka ce ka bada abin da ake kira application ɗinka za ka zo ka bi ka GNCAA ka tabbatar da takardunka su tabbatar da wani jirage za ka yi amfani da su mm. su tabbatar da lafiyar su su waye idan ma ka kai su abin da ake kira check mm. wala c check ko e check haka sai sun bi su har inda ka kai sun tabbatar komai ya yi daidai sannan su biyo jirgin a dawo da shi najeriya sannan a ƙasa a najeriya su sake duba shi kuma da a nan ne kuma za mu datsa aya har sai sabon mako idan Allah kai mu ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin bakon namu injiniya Usman Bala kofar kudu wani kwararre a fannin sufurin jiragen sama a Najeriya da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Fiona wa Mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya thank you To masu sauraro da haka muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. Da Fiona wa mainan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima 嗯。